tsorata wani ko a halaka wani ko a cutar da wani a jikinsa ko a gabansa annabi ya ce an soke shi a musulunci yanzu da an ɗauki wannan karantar wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kake jin duniya za ta zauna da an ɗauki wannan karanta wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani irin zaman lafiya kake jin za a samu da haka annabi alaihi salatu wassalam ya hana fashi ya hana fashi kuma Allah ta'ala ya faɗi hukuncin da ya kowane tsanani akan yan fashi yace inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard zalika lahum khizyun fid dunya Allah ce sakamakon yan ta'adda masu fashi da makami da masu garkuwa da mutane da masu tare hanya ko masu faɗawa gidaje, ‘yan kwanta-kwanta da ‘yan tashi-tashi, da ‘yan a kama mutum a ce sai an biya kuɗi, Allah ya ce inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulau. Sai Allah ya ce ma Allah suke faɗa da shi da manzansa don suna kashe bayan Allah ba da haƙƙi ba. Jaza'uhum an yi ƙattalo, Allah ya ce an kama su a kashe. Au Sallabu ko a rataye su. Au tuqata wa arjuluhum min khilafin. ko a yanke wa mutum kafar dama hannun hagu ko hannun hagu kafar dama haka ake yan fashi to sai a duba kowanne kashi kashin masu fashin za a duba idan sun taɓa kashe mutum kuma sun karɓi kuɗi to sai a musu hukuncin farko yuqattalu idan kuma amfani suke da makami sannan kuma wato kashe mutane suke ba sa karɓar kuɗi to yuqattalu in suna kisa kuma su karɓi kuɗi to sallabu. idan kuma barazana suke da makaman su karɓi kuɗi ba sa kisa to tuqata aidin wa arjuluhum min khilafi sai Allah ce sai dai in sun tuba da kansu suka fito daga daji suka suka aje makaman suka ce mun tuba Allah ce to wannan kuma kuncin sa daban Allah ya yi wannan ne fa ba dan shi ake wa bayinsa ake wa kishin bayi ne da jininsu da dukiyarsu Ya sa Allah su kada wani hukunci ya dawo kan ɓarawo. Ya ce wa yace wasariqu wasariqatu faqatu aidiyahuma idan kun kama masu ɗiban dukiyar jama'a Allah ce ku yanke musu hannu ba fa dukiya Allah aka ɗiba ba taku aka ɗiba Allah yake kishin ka shiga rana yi kasuwanci ka yi sana'a ka yi dako ka kayi sirfe yi daka ka yi kiwo ka sha rana haka kawai wani ƙato ya tare ka ya fizge maka kuɗi ko ya shiga ɗakin kai kwashe maka kuɗi Allah can an kama shi da shaidu an ka samu adadin da ake bukata a yanke masa hannu da za a yanke hannu so ɗaya to kafin ka sake samun ɓarawo sai an sai an sai an daɗe saboda wannan zai tsorata kowa kowa ya ga wani da dungulmi a ce ɓarawo ne ya wuce a ce ɓarawo ne ya zo neman aure a ce ɓarawo ne ya shiga cin jama'a a ce ɓarawo ne ya wuce a ce to wannan abun kunya kaɗai da ya shafe shi da danginsa da iyalansa da ƴan uwansa sai ya tsorata kowa ya kasa yi wannan Allah ya yi ne dan me dan ya tsara dukiyar mutane ya hana algus ya hana cin kuɗin ruwa ya hana ha'inci ya hana zamba ya hana kwace ya hana wato sane duk wata hanya da dukiya wani za ta shigo maka ba tare da haƙƙi ba ya hana ya hana sata ya hana algus ya hana ha'inci ya hana zamba ya hana gulul dukkan wani ya ci dukiyar wani da an bi waɗannan dokokin na Allah da kowa ya zauna lafiya a kan ransa kowa ya zauna lafiya a kan dukiyarsa kisa aka zo aka ce ma kisa in mutum ya kashe wani sai an duba dalilin da ya sa kashe shi baya fita daga uku ko ya kisa shi da ganganci ko ya kashe shi da kuskure ko kuma ya kashe shi da ganganci mai kama da kuskure sai a duba kowanne da hukuncinsa idan mutum ya kashe mutum kisan ganganci kamar ya harbe shi da bindiga ko ya caka masa mashi ko ya sare shi da adda ko da takobi ko ya caka masa wuka ko ya shayar da shi guba ko ya jeho shi daga sama ko ya juya shi gaban wani abu mai kisa ko ya daure shi a daki hana shi abinci har ya mutu ko ya hana shi ruwa har ya mutu ko ya shayar da shi guba aka ga dai lalle yayi niyyar kashe shi a aikinsa kuma a zuciyarsa yayi niyyar kashe shi Allah ce man yaqatil mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda azaban azima wa ma kana lil mu'minin an yaqtila mu'minan illa khata'an in ko bisa kuskure ne Allah ce baya kamata ka kashe mutum sai kuskure in an samu kisan kuskure ma baka sani ba ka to da mota ka ture shi ka zo ka buge shi ka jefa abu ya same shi an samu kuskure ba a yi niyyar kisan ba a aikin ba a niyyar kisa ba a zuciya amma kisan ya faru duk da haka ba za a tafi a banza ba an samu kuskure amma Allah ya ce sai an yi diya diyan nan in ana kiwon raƙumi a bada ɗari in ana kiwon shanu a bada ɗari biyu in ana kiwon eh, raguna a bada dubu biyu in ana da dinare a bada dubu in ana da azurfa a bada dubu goma sha biyu in ana da naira a bada miliyan ɗari da hamsin in an yi kuskure fa sai danginka sun taru an ba su shekara uku su haɗo miliyan ɗari da hamsin su kawo wa iyalan wanda aka kashe sa'ad da muka ci muna cin al'umma ne masu san Allah da manzansa yasa aka kashe mutum ɗan uwa sai ya ce ya yafi amma da za a ce wani ya ce shi fa ba zai yafi ba sai an haɗo ɗari da hamsin ɗin nan a haɗa danginka da ƴan uwanka wancan a ciro a nasa wancan a ciro a nasa kai ɗan uwanka da ya je ya jawo maka wannan laifin kai ma sai an ɗebi kuɗinka gashi ba kai kai ba amma saboda dan uwanka ne yayi to dan Allah da kun ji an ce dan uwanku zai yi kisa ba za ku taru ku je ku hana ba